Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai yau Litinin ɗaya ga watan Nuwambar na tara sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A ranar Asabar da ta gabata kamar yadda watakila kuka ji a labarai shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya kasance a jihar Difa domin karfafawa sojoji da mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa gwiwa. Muna dauke da rahoto a cikin wannan shiri. Turanar Alhamis da ta gabata farashin man fetur na Simogal ya yi tashin goron zabi a maraɗi Matakin Najeriya na haramta kaiwar man a gidajen mai na kusa da iyaka shine dalilin haka. a rahoton musamman na kan harkokin shari'a na kowace litinin yau za mu taɓo batun yin kasafi wani laifi da shari'a ta yi wa hukunci mai karfi a nijar domin wanda ya kasafin na iya fuskantar zaman kaso na shekaru biyar daga yanzu ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu na gida da na ƙasa da ƙasa da ke aiki a jihar tilbiri bai zama tilasa a gare su su nemi rakiyar sojoji ba a kan hanyoyi kamar tilibiri mai tilibiri tilibiri ayaru tilibiri tilibiri walam tilibiri da kuma tilibiri torodi tilibiri wannan sako ne daga gwamnan jihar tilibirin sai dai kuma ya ce rakiyar sojojin ta zama tilas a cikin gundumomin jihar banda gundumar kwalo kamar yadda wasiƙar na 23 ga watan oktobar na 2019 ta bayyana shugaban ƙasar nijar isuf muhammadu ya kai ziyara a asabar da ta gabata a jihar difa karfafawa sojoji da ke fagen daga da kuma mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa gwiwa su ne mayan dalilan wannan ziyara ta shugaban kasar wakilin mulawan bukar ya haɗa muna rahoto a kai ga fasarar rahoton nasa a ranar asabar shugaba isu mamadu ya kasance a difa inda da farko ya kai godiyarsa zuwa ga sojojin bataliya mai lamba hamsin da ɗaya wadda ke fafutukar yaƙi da 'yan boko haram inda ya ce musu ko da kuke sahun gaba a cikin wannan yaƙi ina son na jinshina muku matuƙa akan namijin ƙoƙari a a cikin wannan yaƙi da dakarun tsaronmu suka mutu a fagen daga da fararen hula da al'amarin ya rutsa da su. Wannan yaƙi ya daɗe, amma ku yarda cewa lalle za mu yi nasara a kan ta'addanci. Daga bisani kuma shugaban ƙasar niger ya je a garin geskeru da ke kilomita biyar ga birnin Difa domin gani da ido ɓannar da ruwan tafkin Komadugu yawa kwamin ɗin haɗiyar bakin ƙwarya. A kai shugaba Isu Muhammadu ya sanar da bayar da taimako na miliyar biyu da miliyon ɗari biyar na kuɗin sefa domin tallafawa wa'anda bala'in ya faɗawa. Gwamna ya sanar da ni raskunan da suka yi akan bukata kusan miliyar ishirin da ɗaya amma yanzu mun yanke shawarar saka wani tsari na gaggawa da zai fara da miliyar biyu da 'yan kai zuwa ga al'umma da bala'in ambaliya ya rutsa da su da ma waɗanda fari ya shafa a arewacin jihar. Da wani taron majalisar shawara gabatun. tsaro a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa, shugaban koli na sojojin ƙasar Nijar aka kammala wannan rangadi a Difa. kawo taimako ga mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa sanadiyar tumbatsar gulbin kumadugu a bana a jihar difa wannan ita ce manufar wani kamfe na tattara kudade tufafi da kayan abinci da sana'a ababe daban-daban da aka kaddamar a ranar asabar a yamai 'yan uwanmu ne maza da mata suka shiga halin damuwa muna kira ga jama'a da su nuna dan uwanci da tausayi haka shugabar kungiya mai zaman kanta da ke aiki domin samar da kwanciyar hankali da kare muhalli da ci gaba mai dorewa a fed da ta wato niger da tsara kamfe din ta bayyana sai mu saurari madam jibril maryama a zantawarta da michel deji abin da ya sa muka soma wannan kamfen shine irin mawuyacin halin da mutanen difa ke ciki kun san a ka'idance shigar ruwa na somawa ne karshen watan nuwamba sai gashi sun shigo tun farkon watan oktoba wannan ya yi sanadiyar kaurar jama'a ƙauyuka da dama sun bata gashi jama'a ba su da gidaje ba da komi kuma al'amarin sai ci gaba da taɓarɓarewa yake yi wannan shi ya ja hankalinmu a ranar 20 ga watan oktoba iyalai 7,998 ne abin ya shafa fiye da mutum 45,000 yan uwanmu ne muna kira ga jama'a da mu taimaka musu shine dalilin haɗuwar mu ta yau za mu ci gaba da tattaro taimakon har zuwa 20 ga watan oktoba daga nan sai mu aika difa akwai kwamiti da ke jira zai karɓa tare da taimakon gwamnan jihar jiha za euh, a rarraba ma mabukata. A maraɗi ta ranar Alhamis da ta gabata farashin litar 25 na man fetur na Simogal ya tashi daga jika bakwai da rabi zuwa jika tara har ma zuwa jika goma. Wannan tashin farashin ya biyo bayan matakin da Najeriya ta ɗauka na haramta kaiwar man a gidajen mai da ke kusa da wata nisan kilomita 20 da iyaka. isufu magashi mai sana'ar man fetur a kasuwar bayan fage ta maradi ya yi wa muhammad da maman karin bayani gajiya dai na ya fara shahon mu amma dai mun ga jama'a suna zuwa suna shawo shi akwai masu zuwa suna hituwa da shi mun ji wannan matakai da an ka duka wannan matakai a gaba tana iya shahon aikin tana iya shahon jama'a kwarai daga jiya da aka hudu wannan kudirin zuwa yau eh, farashin ya karu ya karu tun da can ana sai da jarka jikka bakwai da rabi yanzu kuma kaga sai tara da rabi aka samu tara da rabi wasu ga saida wasu ma har goma suna saida kamar litri ya tashi nawa kenan jiya da yau litir dala tamanin jiya nawa a jiya dala tamanin yau ya kara ga yanzu dai bai kara ba litir kin yana nan dai dala tamanin amma a sare kamar nan zuwa madaci ko gobe da saye ya karu to Allahu alam Allah ɗaya san abin da za a yi ka san ita hukuma dai abin da duk sun ka nazari sun ka ga haka nan kowa zai hakuri a yi A juma'a da ta gabata a nan mai aka sanar da shugabannin gwamnatoci da na kasashe mambobin kungiyar yawo da sakamakon matakin rufe iyaka da Najeriya ta ɗauka da ƙasashenta makwabta tun cikin watan Ut musamman Benin da Nijar. A sanarwar ta ƙarshe ƙungiyar Sidiyahu ta yi la'akari da ƙoƙarin da hukumar Task Force ke yi kan walwalar kai da kawo na jama'a da dukiyoyinsu. Shugabannin kasashen sun ba da kwarin gwiwa wajen ci gaba da tattaunawa domin samun mafita. Haka kuma za a yi wata wato haduwa tsakanin kasashe uku Najeriya, Benin da niger a ran sha hudu ga watan Nuwambar a birnin Abuja na tarayyar Najeriya domin cimma tudun dafawa a cewar sanarwar. bayan karamar hukumar yelu a gundumar gaya garin daiberi na karamar hukumar tilibiri ne ya karbi tawagar bayar da labari da kuma wayar da kai domin bunƙasa lamarin damawa da mata da matasa cikin harkokin siyasa a niger a juma'a da asabar da suka gabata shiri ne da projen pagod ya tsara wanda ya zo daidai da lokacin da ake rijistar masu zaɓe ta na'ura a karamar hukumar tilibirin shugabar sashen kula da jinsi a projen pagod hawa tondi ta ji daɗin yadda lamura suka wakana. Muna cikin bangare na biyu na tsarin da ya danganta da damawa da matasa da mata a cikin al'amuran siyasa. Ma'anar wannan taron wayar da kan kenan. Mun zaɓi kwamin biyu ta Yallu da ta Talabere. Dalilin kasancewar mu a nan Talabere shine don mu wayar ma mata da matasa kai don su ƙara himma wajen shiga cikin siyasa. Mun kuma haɗa da wasan kwaikwayo don dai su ƙara fahimta. a ƙaramar hukumar eh, karkarar iman nan wato bankuku suna da dama matasan da suka daina zuwa cirani inda suka rungumi aikin noman dankalin turawa tare da more rayuwarsu alfa ahmed da umar shugaban kungiyar masu noman dankalin turawan da ake kira a new york da ke bankuku ya yi wa hassan mummuni karin bayani yadda ake noman dankalin turawa akwai ragani saboda mafi yawan mutanen suna yin sani ba tare da sani ba idan aka duba ana iya cewa kashi goma ko kashi goma sha biyar ne cikin ɗari suka san yadda ake nomansa kenan suna yin sani haka amfani da noman dankali yake kawo ba a iya ma misalta su saboda da farko akwai mutane da suna yin shekara talatin ba su kama jika hamsin na kansu ba, amma yau ta dalilin noman dankalin turawa suna kama abin da ya kai jika ɗari biyar a hannunsu. Abu na biyu kuma akwai mutanen da suke tafiye-tafiye wasu ƙasashe neman kuɗi, su yi shekara hudu ba sa gida, amma yau kashe sittin cikin ɗari na mutanen da ke tafiya wasu ƙasashe neman kuɗi sun dawo gida, kinan wannan ƙaruwa ne. Hukumar sojan ƙasar Mali ta ba da sanarwar janye dakarunta daga wurare da ke cikin haɗarin hare-haren 'yan jihadi kusa da iyaka da Nijar da Burkina Faso domin tattara su a wurare masu ƙarfi bayan mayan hare-hare da suka yi sanadiyar hasarar rayuka da dama. Kamfan dillancin labaran France AFP a labarin da wato ta gabata ya bayyana ya ce tuni wannan mataki wato ya fara tasiri a wurare uku. na adiran bukan da indeliman sun kuma a menika yayin da na labizanga suka koma a asango sannan kuma wasu za su yi hakan in ji hukumar sojin ta mali a cikin daren asabar zuwa lahadi a kan shafinta na yanar gizo. 'Yan wasan kwallon kafa na Nijar da ke taka leda a kasashen waje sun karbi tikitan jiragen su jiya domin su haɗu a Yamai cikin tsarin tankaɗe da rere na shiga gasar cin kofin afirka na 2021 da sai gudana a kasar kamaru sai dai har a karshen makon da ya gabata waɗannan 'yan wasa sun kasance cikin halin rashin tabbas a halin yanzu dai komi ya daidaita in ji suleiman muhammad sakataren janar na hukumar kwallon kafa ta nijar a santawar shi da tarnani fudai ahmed ina iya tabbatar muku da cewa ana ɗare-ɗare a kan haɗuwar 'yan wasa da suke buga wasanni a ƙasashen waje kun san muna da 'yan wasa da suke a taka leda a ƙasashe daban-daban na duniya kamar Czech, Isra'ila, Spain da kuma Arabi Saudi da wasu ƙasashen Afirka kamar Gine, Mauritani. Koyaushe wajen haɗa su a yanka musu tikitin jirgi muna da matsaloli. Kun san yau ne ranar FIFA take farawa ta kare talata mai zuwa. Akwai 'yan wasa da suke mai ba su tafi ba saboda akwai latti wajen tikitin jirgi. Amma yanzu komai ya daidaita a jiya da maraice. Kenan muna kyauta zaton za mu fara samun 'yan wasa daga yau zuwa gobe talata. Katse kuma ta rahoton namu na musamman. laifin yi wa wani kasahi ayar doka mai lamba 220 ta kundin shari'a ta tanadi hukunci a kansa mutum na iya aikata wannan laifi wurin aiki inda ta hanyar karya sai ya zargi ko abokan aikinsa haka kuma ana iya kokarin bata sunan mutane masu mutunci a mashara'antu da bincike ya gano cewa kasashen da aka yi wa mutumin wato da ake tuhuma wato kasashi ne aka yi masa wanda ya yi kasashen na iya fuskantar hukuncin ɗarin gidan kaso na shekaru biyar da tara daga jika hamsin zuwa jika ɗari biyar da ake zubawa betulmanin ƙasa malamar shari'a goji mai muna gazibu ta yi muna karin haske wani mutum gaban koti bisa dogara kan batun karya na kai wanda ya yi wannan kazahi ga hukunci na zaman gidan kaso na wata shida zuwa wata biyar mu saurari juju goji maimuna gazibo Yau za mu tattauna kan daftarin doka mai lamba 220 na kundin dokoki cewa da bayyana masu yin kasafi. Wannan laifin na iya shafar bangarori guda biyu. Na farko shine wanda ake samu a bangaren ma'aikatu. Akwai wasu ma'aikatan da maimakon su aikin da ya kawo su su samu ribar shi sai kawai su rinka shiga sashen mai gidan nasu su rinka bata abokan aikin su. Misali su ce wani ya saida kayan aiki a wani gari mai kula da kuɗi ya yi sama da faɗi da wasu kuɗaɗe haka zar su rinka ma abokan aikin nasu kazafi kashi na biyu ya shahi wasu da ke ma mutane kirki kazafi kawai saboda keta ko kishi misali mun sha gani a difa dan kana son matar mutum sai ka je gubernora ka bayyana cewa shi dan boko haram ne ko kan batun fyaɗe inda mutane da dama suke zaman kurkuku ba tare da sun yi laifin ba kawai saboda yarinyar ta ki faɗar wanda ya yi mata faɗin ko kuma an haɗa kai da ita don Wa'anne irin hukunci ne an ka yi tanadi? Duk wanda ya maka kazafi wajen mai gidanka ko kuma ga hukumomi 'yan sanda ko na jandarmomi to za ya fuskanci zaman yari na watanni shida zuwa shekaru biyar tare da biyan diya ta jika hamsin zuwa jika ɗari biyar saboda laifin kazafin da ya maka. In wata mace ta ce ka mata fyaɗe alhali ko ƙarya ce take to za ka sake yin ƙararta za ta zaman kurkuku kuma tabiya ta ka kishin laifi mai kwari saboda shirin da ta Juju na iya cewa jaridu su bayyana wannan labarin don kowa ya san cewa baka da laifi kazafi ne kawai aka maka. Babban alkali ba zai gurfanar da wanda ya yi kazafin ba sai in bincike ya nuna cewar baka da laifi. In ko kotu ta gano cewar lalle ƙarya ce ya muku a lokacin nan sai ta gurfanar da shi. Wajen wane za a iya kai ƙara? Ku yi ƙara a ma'aikatar 'yan sanda ko kuma ta jandarmomi ko kotu don a hudu muku hakkinku. In ku wajen ma'aikatar ku ne abokan aikin naku suka muku ƙazafi. In kuna da tabbacin haka to ku yi ƙarar Hakan zai sa a samu tsari a cikin ma'aikacin gwamnati. Ƙarshen shirin kinan na maraicen yau zan bar ku da Musa Hassan ɗauke da labarai da halashin zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.